kuka da ake yi iri biyar ne akwai kukan damuwa saboda ɓacin rai akwai kukan murna saboda farin ciki akwai kukan raki na shagwaba akwai kukan munafunci na ƙarya sannan akwai kukan tsoron Allah wanda ke gyara zuciya ko yau ka mutu duk wannan kukan guda biyar sai a maka masu yi maka wannan kukan cikin yan uwanka ne da danginka da na kusa da kai abokanka wani ba dan Allah yake kuka ba wani yana yi ne dan a ce kana kukan nan to ka yi kokari kada ka sanya mutane kuka lokacin da kake rayuwa domin kai ba komai ba ne